Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. zama masu saro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a tara ga watan Yuni shekara ta 2023. A cikin shirin na yanzu baya ga labaran duniya muna kuma ɗauki da rahotanni. da suka hada da rahoto daga ghana inda gwamnatin kasar ta kaddamar da bikin dashen itatuwa a wani matakin kare muhalli wanda aka gudanar a babban birnin kasar wato accra za kuma ku ji cewa ɗaruruwan motoci ne shakar da lodi suka makale wato akan hanyar su ta zuwa togo wato jama ku gafarce ne za kuma ku ji cewa ɗaruruwan motoci shakar da kaya da suka nufi ƙasar niger sun makale akan iyakan niger da burkina faso muna kuma tafi da wani bangare na hirar da muka yi da sanannen mai sharhi na akan al'amuran tsaro bula mabukati a yayin wata ziyara da ya kawo a nan sashen hausa na murya amurka waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin bayan an saurari cikakkun labaran duniya. To jama'a masu sauraron mu ga cikakkun labaran. Rahotanni na cewa an kashe shugaban wani bangaren kungiyar 'yan ta'adda ta Islamic State a kasar Afghanistan cikin wannan makon a wani yanki da ke kan iyaka da Pakistan kamar yadda jami'an leƙen asirin ƙasashen biyu suka tabbatar wa muryar Amurka. Sana'ullah Gafari wanda ake kirarin shine sarkin Islamic State na Khorasan ko ISK a takaice ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun watan Yunin 2020. An fi saninsa da suna Shahab Al-Muhajir kuma an ce yana da shekaru talatin da haihuwa gafari yana tafiya ne a lardin kunar mai tsaunuka da yammacin talata shine jami'an tsaron taliban suka kai masa hari a wani samamen leƙen asiri an dai kashe wasu sojin ƙungiyar ayas ke shida a wani samame da aka kai a yankin kamar yadda majiyoyin taliban suka ce ba tare da yin ƙarin bayani ba yayin da faɗan da ake gwabza a sudan ya shiga mako na takwas bangarorin biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin khartoum yusuf aizat mai baiwa dakarun ko ta kwana ta rsf shawara kan harkokin siyasa ya yi giranin cewa mayakansu sun kame babbar majiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar da ke yarmouk kuma tana karkashin kulawar janar muhammad hamdan dagalo ya ce rsf na da mallakar kashi casa'in bisa ɗari na khartoum kuma watakila a yau bayan mun karbe masana'antar soji zai kai kusan kashi casa'in da biyar cikin ɗari wannan shine halin da ake ciki a yanzu ya ƙara da cewa wannan ita ce babbar masana'antar harsasan makamai kuma nan ce babbar ma'ajiyar dakarun sudan a khartoum nan ne inda saf take adana makamai da harsasai da duk kayan aikin soji. shugaban faransa emmanuel macron da rakiyar matarsa bridget ya isa french alps yau juma'a don ya kasance da iyalan mutanen da aka daba mu wuka jiya alhamis a wani wurin shakatawa na gefen tafki da ke birnin annesi macron da matarsa sun fara yada zango ne a wani asibiti da ke birnin grenoble inda ake jinyar uku daga cikin yara hudu da aka daba ma wukar jami'an gwamnati sun ce an yi tiyata ma duk yara hudun kuma jami'an jinya na kan sa ido kan halin da suke ciki inda ɗaya daga cikin yaran ke cikin wani mawuyacin hali ana kan jinyar yaro na hudu a birnin geneva kasar switzerland zuwa yanzu dai ba san ko shugaban kasa da matarsa za su tafi geneva din ba To kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki da ba a saba gani ba, wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar Florida ta kudancin Amurka ya tumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar mulki. wanda don haka ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko a tarihin amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya tuhumar mai fannoni bakwai wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba na zargin trump da aikata laifukan da suka hada da saba ma dokar gwamnatin tarayya wadda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa wanda wani laifi ne da hukuncinsa daurin shekaru har goma ne a gidan yari trump ya tabbatar da tuhumarsa da aka yi ta kafar sada zumuntarsa mai suna truth social yana mai cewa an san macin ya gurfana gaban kotu a miami ranar talata gurbatacciyar gwamnatin biden ta gaya ma lauyoyi na cewa ana tuhuma ta kan wannan age game da wasu akwatuna abinda Trump ya rubuta kenan wato yana magana game da akwatunan da ke kunshe da wasu bayanan sirrin gwamnati da hukumar bincike ta FBI ta kwato daga wurinsa a gidansa na Florida a watan Agusta. Koriya ta kudu ta yi sammacin jakadan China da ke kasar a yau Juma'a tana mai yin Allah wadai da abin da ta kira sukar Koriya ta kudu wanda ba za a iya yafewa ba a takaddama ta baya-bayan nan da ta barke tsakanin Koriya ta kudu da Beijing. Wani al'amari na zuwa ne bayan da jakadan China Zin Haimin ya gabatar da wani jawabi wanda ke cike da sukar manufofin harkokin wajen Koriya ta kudu da kuma yadda Koriya ta kudun ta kara makale ma Amurka. Akwai matsaloli a dangantakar mu ta bai daya kuma a gaskiya wannan ba laifin China bane. a cewar zin bisa ga wata takardar da ofishin jakadancin china da ke birnin seoul ya fitar musamman zin ya nuna cewa koriya ta kudu na miƙa wuya ga abin da ya kira matsin lamba daga ƙasashen waje irin su amurka mai yi wa china zagon ƙasa To madalla a gaida Idris abdullah Bako da ya karanto labaran duniya. yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na farko daga ghana inda gwamnatin kasar ta kaddamar da bikin shuka itatuwa a babban birnin kasar accra a da take yi na kare muhalli ga wakilin murya amurka hamza adon da bayani a wannan rahoto da ya aiko mana for example reports that human activities have emitted some 2.4 trillion tons of carbon dioxide since the pre-industrial area. Wannan ne jawabin da shugaban Ghana na Ado Danko Akufo Ado ya gabatar yayin taron shuka bishiyoyi da ake yi shekara-shekara a kasar inda ya jaddada muhimmancin shuka bishiyoyi ga al'umman kasar yana mai cewa gwamnatinsa a shirye take ta kare muhalli tare da daukacin al'umman kasar da ma ba da gudunmuwa wajen magance matsalan sauyin yanayi da duniya ke fama da shi. Gaban ya yi kira ga al'umman kasar da su ba da nasu gudunmuwa wajen shuka bishiyoyi domin karfafa martabar dazugan kasar. protecting our environment and our people, and contributing to global efforts to halt climate change. A nasa jawabi ministan filaye da albarkatun kasa Honorable Abu Jinapo ya jinjina wa shugaban kasa bisa namijin kokarin da ya yi wajen keɓe ranar shuka bishiyoyi ta kasa yana mai cewa Ghana ta zarta burin da take so ta cimma na shuka bishiyoyi a kasar tun lokacin da ta kaddamar da shirin shuka bishiyoyi a shekarar 2021. Consistently exceeded our target since the commencement of the Green Ghana Day. And I'm confident that today, the Green Ghana Day, will be another resounding success. gani da kokarin da Ghana ke yi na ba da nata gudunmuwa wajen yaki da duniya ke yi da dumamar yanayi ya sa na tuntubi Hamdiyya Abdullatif mu sharhi kan harkar muhalli a Ghana inda na yi mata tambaya ko shan ya ta ji da wannan matakin da gwamnatin Ghana ta dauka na shuka bishiyoyi a kowace shekara. Hamdiya dai ta ce shuka bishiyoyi zai taimaka wajen dakile kwararowar hamada da gyara ƙasa da kuma dawo da inganci da martabar ƙasar noma a sassan faɗin ƙasar. Gaskiya shuka itace ya yi very very important don heat da muke facing shi duniya yanzu global warming ga 10% of our global warming ya fito ga eh, eh, nan da ake yanyanka wannan isa ya yi very important shuka itacen nan saboda an aka shuka itace ya yi tanye ya restore lost forest mu na ya kuma repair ecosystem na da yanzu ya damage nan and most importantly climate changing ga ya contribute to it and ya kuma reduce global warming hukumomi a kasar ghana dai sun yi kiyasin cewa kashi 80 cikin 100 na dazukan kasar ghana sun lalace saboda lalata muhalli da tsara bishiyoyi kasar ta ghana dai ta riga ta fara ganin illolin sauyin yanayi hamza adam muryar amurka daga accra ghana to madalla a gaida hamza adam da wannan rahoto yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda wakilinmu da ke can silimin mani barma ya aiko mana rahoto cewa ɗaruruwan motoci shakare da lodi da suka fito daga ghana da togo suka makale akan hanyar iyakan nijar da burkina faso kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton nasa yawaitar ayyukan 'yan ta'adda a kan hanyar da ke hada garuruwan cinkase da bitu da fada da cari ta bangaren burkina faso zuwa garin torodi da ke nishar ya sa matafiya ke dogon kewaye domin bi ta garin dori da nufin samun rakiyar jami'an tsaro to sai dai a wannan karin samun rakiyar ya faskara lamarin da ya ritsa da tirelolin nishar kimanin 300 a kan iyakar burkina faso bayan fitowarsu daga ghana da togo dauke da lodi ga mace muhammadu na daga cikin shugabannin kungiyar direbobi ta kasa. ko lokacin da mun zo nan kasashen da adda irin na matsala kamar su burkina faso muna iya yi kamar kwanaki ana jira yadda sojoji za su yi rakiya su kawo to yanzu abun muna ganin cewa yana ta yin kamari ka san nijar rai duk abin da muke ci abin da muke sha abin da muke amfani da shi da kasashen waje inda muke ɗauko kaya can da burkina faso suke ɗauko kaya amma su kayan suna isa kasashen su kenan wa ke wahala mu ne 'yan ƙasa talakawa kuma da mu wa'anda ba su da wurin kwana eh, babu tsaro ana cikin tashin hankali tunda wanda ya tashi gidan shi maimakon ya yi sati guda ko sati biyu ya buga wata guda wata biyu yana kwance cikin ƙasar da ba tashi ba bai san kowa ba bisa hanya kullum shi na zaton yau zuwa zuwa muna taka wannan can wurin shi tashi hankali nan iyalin shi tashi hankali kaya na can shi buge su lalace ma nan kuma ana bukatar su dole kaya za su yi tsada. Makonni kusan biyu kenan da waɗannan motoci ke jibge cikin halin jira yayin da ta ɓangaren Nijar ma wasu motocin dakon mai a ƙalla ɗari da tamanin ke garin Tera na jihar Talaberi ɗauke da lodin da ya kamata su sauke a Burkina Faso da Mali amma kuma su ɗin ma rashin samun rakiya ya hana musu tsallaka iyaka. kawo yanzu ba wani bayani a hukunce daga bangaren nishar ko burkina faso dangane da dalilan dakatar da tsarin raka matafiya sabili kenan kungiyar direbobi a ta bakin sakataren ta ke ganin bukatar tsoma bakin shugaban kasar nijar don warware wannan kulli mu da sojan burkina faso a koma aiki tare da haka muke kira ga president bazum muhammad da kire ibrahim tarawore shabda ta major biyu su ga juna su yi strategy wadda za su yi kwamwaten motocinmu daga burkina faso zuwa niger kuma daga niger zuwa burkina faso don saboda shugaban kasashen sakataren kungiyar 'yan kasuwar niger da ke shigo da kaya daga waje sha'ibu cambiano da na tuntuɓa akan wannan batu ya bayyana min cewa yana ci gaba da tattara bayanai domin tantance zahirin girman matsalar da abin ya haddasa matsalar tsaro a yankin sahel sakamakon mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa kusan kashi 40 na faɗin ƙasar burkina faso kamar yadda arewacin mali ma ke hannun mayakan jihadi abu ne da ya shafi garuruwa da dama na iyakar nijar da waɗannan ƙasashe lamarin da sannu a hankali ke shafar sha'anin zirga-zirgar jama'a a baya an kesta goma motocin dakon albasa da na man fetur da na iccen girki da 'yan ta'adda suka kona kurmus mafari kenan matafiya ke ɗare-ɗaren kama hanya ba tare da rakiyar dakarun gwamnati ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma a ɗazu ne sashen hausa na murya amurka ya karɓi bakuncin sanannen mai sharhi kan al'amuran tsaro bula mabukarti inda muka tattauna da shi akan al'amuran tsaro a najeriya na fara da tambayar shi yadda lamarin tsaro ya kasance a gwamnatin da ta shuɗe idan hali ya yi za ku ji irin shawarwarin da ya ba sabuwar gwamnatin kan yadda za a tankari matsalar tsaro a najeriya ga dai bula mabukati da ƙarin haske To a gaskiya idan ba mu manta ba hajiya wancan gwamnati alkawarin da shugaba Buhari ya yi manya-manya guda uku na farko tsaro ne. To kuma abin takaici sai ya zama rashin tsaro ya ƙara rurucewa a karkashin shi duk da yake a matsalar boko haram ya yi nasarori da dama wajen misali dakatar da ta tada bumabumai a gurare irin su kaduna su kano wato waɗanda muka gani a karkashin gwamnatin jonathan a ƙarƙashin buhari ba mu ga waɗannan ba amma har yanzu matsalar boko haram na nan tana cin rayuka da dukiyoyin al'umma a arewa ta gabas ɗin kuma mun san cewa yanzu bangaren boko haram masu alaka da isis sun ma kafa sansanoni a arewa ta tsakiya kamar jihar kogi haka kuma bangaren boko haram masu alaka da alka'ida su kuma sun kafa sansani a kaduna wajajen birnin gwari da sauransu dinnan to kin ga zaki iya cewa ita kanta boko haram ya dan yi kokari shi shugaba buhari amma kuma abin ya yi ta yaduwa to bayan wannan kuma matsalar yan bindigan nan ta yi kamari in baki manta ba kafin buhari ya zama shugaban kasa ba mu taba ganin irin wato rashin mutuncin nan da rashin imani da 'yan bindiga suke na su je su tada ƙauyuka goma ashirin talatin lokaci ɗaya su kashe mutum gwamman mutane su sace mutane kaza ba mu ga wannan ba saboda haka wannan matsalar ta yi kamari sannan kuma a kudu maso gabas matsalar wato 'yan ipop 'yan kungiyar masu cewa suna son su kafa kasar inyamurai ta kunno kai kafin buhari ba su dau makamai ba 2012 aka yi kungiyar namdi kanu ya yi kungiyar amma ba su dau makami ba sai 2019-2020 saboda haka kya iya cewa karkashin buhari waɗannan abubuwa suka ruruce kuma wato abu ne da ina ganin shi kan shi buhari in kika duba a shekaru takwas ɗin nan an kashe wajen 'yan najeriya dubu hamsin waɗannan ƙungiyoyin suka kashe banda kuma sama da miliyan hudu da suka raba da gidajensu da gonakinsu da wato yadinsu. na'am idan aka dubi irin kuɗin da gwamnatin da ta gabata kuma in ce gwamnatocin da suka gabata suka kashewa a fannin tsaro wanda kuma a iya cewa to kamar da ka faɗa an samu sauki ta wani bangare zuwa wani wani lokaci amma daga baya abin a iya cewa kamar ma yayi rassa haka anan eh, menene kake ganin ya kawo eh, rashin samun cikakkiyar nasara duk da irin makudan kuɗi da gwamnatoci suke kashewa akan wannan harka ta tsaro domin ganin cewa an samar da tsaro a Najeriya musamman a yankunan da rashin tsaron ya kamari wanda a iya cewa kamar ana zuba ruwa ne a rariya haka wato kya iya cewa manya-manyan matsalolin guda uku ne da suka sa aka kasa nasara duk da kuma yawan kudaden da aka zuba kamar yadda kika ce don akwai wato waɗansu bincike-bincike da suke nuna gwamnati ta kashe wajen wato triliyan goma sha uku akan matsalar boko haram kawai to amma wato matsala ta farko ita ce rashin shugabanci in kika kula lokacin shugaba buhari bai yi kamar yana yi ba kuma in kana shugaba dole sai ka murza gashin baki ka yi jan ido waɗanda suke karkashin ka ka sa su dole sun yi abin da ya dace amma za ki ga in baki manta ba lokacin da idan aka kai manya-manyan har-hare muka tashi muka yi cewa shugabannin sojoji ba sa aikin su sai buhari misali akwai lokacin da ya ce wai ai ya ma ga shugaban 'yan sanda ya ma rame saboda haka yana aiki To madalla ba dai a nan wannan hira ta kare ba don haka domin jin karashin tattaunawar tamu da bulaman bukarti sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka. To kada dai a shafa'a ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuwa ga rahoto na musamman domin samun ci gaba dole ne biranen afirka su samar da na'urar da za ta bi su a nan gaba domin cimma hakan ya zama tilas ga shugabannin ƙananan hukumomi da su nemi hanyoyin cimma manufarsu dr muhammad mai hula ya ƙara da cewa yadda za a yi a bunƙasa ci gaban garin gaundire wato abubuwa ne masu sauƙi ko masu wuya me yasa na ce masu wuya domin masu zuwa su bunƙasan masu sauki kuma an samu masu bunƙasan to kamar da yanzu dai albarkacin shugaban ƙasa paul biya faransa ta zo ta ka tallafinta za a bunƙasa garin gaundare gari ba ma gaundare ba in gari ya samu hanya hanya na bunƙasa gari ba dama to sun zo za yi mana hanya za yi kwalta wannan shine babba ba ma hanya ba magudanan ruwa ya fi hanya daraja don da kuke ganin magudanan ruwa babu ruwa je kece shiga gidan mutane ko magudanan ruwa toshe ba a buɗe ba ruwa je shiga gidan mutane a ba mu kuma waɗanda za su iya yi sosai ba irin mutane da ake ba ma hanya ɗaya da za a yi wata takwas ya shekara takwas in nan ba a ba mu mutane dai da ya kamata a ba ma su yi mana hanya to da yake Allah ba mu hanya dama turawa su sun san darajar magudanan ruwa su yanzu sun ba da kuɗi na yi da magudanan ruwan don Allah don annabi masu hannu da shuni da masu faɗa a ji su tsaya a aiwatar da wannan tallafin sosai bisa la'akari da wannan hangen nesa da kuma girman wannan aiki mai wuyan gaske ne yasa Mr. da Thierry Marchand jakadar faransa a kamaru ya ɗauki matakin zuwa gaundar ta hanyar haɗin gwiwar faransa domin aiwatar da wannan aikin mr thierry marchand ya ce c'était important pour moi euh, d'abord de venir ici à gaundare euh, quelques jours pour m'apercevoir des besoins kasar faransa ta daɗe da fara aikin ta a yanda ake iya ƙoƙarin iko domin wato a ga an da wannan birni a matsayin ta faransa domin wato sama ma wannan birni da yake wato kusan mu ce mararraba ne a sa yankin arewa da kuma na kudancin kamaru saboda haka gyara wannan birni a daidaita ta da sauran wato birane ya zama wato aiki ne eh, muhimmi wanda kuma alhakin ya rataya a wuyan wato faransa Il faudra bien que ici à Ngaoundéré la coopération française continue à s'exprimer. Da nufin bunƙasa wannan birni da samar da arziki haɗin gwiwar faransa na aiki kafada da kafada da hukumar wfp ni dai na tsayar da karatu na wato a makarantar firamare a nan ban samu ci gaba da wannan karatun ba domin taimakawa 'yan gudun hijiran afirka ta tsakiya da suka kwashe shekaru sama da goma zaune a nan to ba shakka wato muna yaba wannan kokari da wfp take yi na wajen wato sama ma yara abinci domin wato ajiye su a cikin aji suna gina gidajen su baki daya a gargajiyance a fili mai kimanin kadada 37 muna nan ne cikin sansanin da ke tattare da 'yan gudun hijiran santra afirka mutum kimani dubu goma sha biyu ne ke rayuwa cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya hakan bai hana 'yan gudun hijiran kalubalantar matsalar rayuwa ba zainabu abu ta kara da cewa yau shekara takwas kenan muke nan a wannan sansani muna fama da wato matsalar rashin anda za mu je mu yi noma da kuma matsalan gwamutsi a ra'ayin dukkanin ci gaba ba zai iya cimma biyan bukata ba ce tare da samar da horo da ya dace ga 'yan ƙasa. Wannan shine dalilin da ya sa WFP ta yanke shawarar ajiye yaran cikin ajujuwa ta hanyar basu abinci domin gudun kada su sulale zuwa bin shanu a lokacin kiwo. Jami'in diplomasiyar Faransa na da wannan ra'ayin. ya zama tilas a kanmu mu wata hoɓasa don ganin cewa mun ba ma yara abinci da ya dace domin su samu su kasance a cikin aji suriya a lokacin da jami'in diplomasiyar faransa ya zo yankin hasumiyar na ruwa na kasar kamaru ya yi tunanin dawo da wannan babban birnin yankin daidai da sauran manyan biranen kasar ta fuska samar da manyan hanyoyi to koya mazauna garin ke ganin wannan batun dr muhammad mai hula ya ya kara da cewa to mu ba abin da za mu ce mai girma shugaba Paul Biya godiya mun gode mun gode mun gode ma Paul mun kan mun kara godiya mun population ga wanda mu kan ma da kuke gani ana ce ma mutane mutane su opposan ne shi Paul ba ruwan shi da wannan kamaru dai na mai kasa ne kawai to da da mutane suke dauka mu su opposan ne mu mai da da ya sa a zuciyar shi bai ba mu tallafi ba to kun ga a fito dai karfi da karfe a gode ma shugaban kasa Allah ba shi lafiyar la kara mishi lafiyar la ba shi ikon sake tsayawa samu abin da ya fi haka a haɗa kai dai kamar da aka ce a baya duk kuma mu haɗu mu gode ma mai ƙasa mai ƙasa mai ƙasan mu ne mu UNDP RDP CR Durawa Hausawa Bayawa duk mai ƙasan mu ne Polbia hanya dan UNDP JB dan RDP CJB dan ARN JB Badure JB mai JB Bahaushe JB mu duk mun haɗu mun gode shugabanci na gari shine mafita ga matsalolin nahiyar Afirka kalubalen da suka shafi zaman lafiya da tsaro sun fi nuna matsalolin shugabanci in ji ƙorarren muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundare cibiyar adamawan kamaru to madalla a gaida muhammadu awal masu tsaro kafin mu ci gaba sai a dan sauraro wannan كانو حر أسمر دقا أسمر حركو إنا ما فرقي نكيني كل نعجزي يا رب ينقوا سنكر بيني دهنو بيو ديدر الله قال ننزوى ديدر الله قال ننزوى madalla yanzu kuma ga garba awul da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar samuwar ito ya haɗa wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kula-kula ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci ƙasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai kulab ɗin kuton ta garwace ta zama zakara anda ta zamto ta farko sai kuma kulab ɗin bamutu da buda ita ce ta zamto ta biyu haka zalika kulab ɗin yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji awal musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon ɗan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da samuel eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicibis da shi a filin kwallon kafa da ke birnin duwala abin da zan gaya maka san eto eto ya zo ne gyara muna kwallo a kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wani abu da yake pool biyu ne a kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da deuxième yanzu an wasa ya ga an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai yi kamaru a waje to bol da aka yi abinda da zan ce eh, bol ya yi kyau saboda yau shekara goma sha shida muna da ekip ɗayan da yake dominan football a kabaru shine cotton cotton football de garwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier dai ya samu kudi jaka miliyan hamsin dezem ya samu 25 da troisième canon da quatrième sun samu miliyan goma goma to a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwar da mayor in kamaru wanda aka ba da ballon d'or ma duk yau a madadin eto eh, tun da muke a kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba. Masu magana dai suna cewa ba a san mace tuwo ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tuma da an gaida Awal Garba da labarin wasanni yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaru a takaice. rahotanni na cewa an kashe shugaban wani bangaren kungiyar 'yan ta'adda ta islamic state a kasar afghanistan cikin wannan makon a wani yanki da ke kan iyaka da pakistan kamar yadda jami'an leƙen asirin ƙasashen biyu suka tabbatar wa muryar amurka sana'ullah gafari wanda ake kirarin shine sarkin islamic state na khorasan ko isk a takaice ya jagoranci kungiyar ta'addancin tun watan yuni 2020 an fi saninsa da suna shahab almuhajir kuma an ce yana da shekaru talatin da haihuwa yayin da faɗan da ake gwabza a sudan ya shiga mako na takwas bangarorin biyu da ke rikici na ci gaba da kokarin mamaye wani rukunin masana'antu na soji a kudancin hartum yusuf aizat mai baiwa dakarun ko kwana ta rsf shawara kan harkokin siyasa ya yi igirarin cewa mayakansu sun kame babbar majiyar harsasai da masana'antar kera makamai na kasar da ke yarmouk kuma tana karkashin kulawar janar muhammad hamdan dagalo shugaban faransa emmanuel macron da rakiyar matarsa bridget ya isa french alps yau juma'a don ya kasance da iyalan mutanen da aka daba mu wuka jiya alhamis a wani wurin shakatawa na gefen tafki da ke birnin annesi macron da matarsa sun fara yada zango ne a wani asibiti da ke birnin grenoble inda ake jinyar uku daga cikin yara hudu da aka daba mu wukar jami'an gwamnati sun ce an yi tiyata ma duk yara hudun a wani mataki da ba a saba gani ba wani gungun masu taya alkali yanke hukunci da ke jihar florida ta kudancin amurka ya tumi tsohon shugaban amurka donald trump jiya alhamis da mallakar wasu muhimman bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba bayan da ya bar mulki wanda don haka ya zama tsohon shugaban kasa na farko a tarihin amurka da aka tuhuma da laifi a matakin tarayya tuhumar mai fannoni bakwai wanda har yanzu ba bayyana ga jama'a ba na zargin trump da aikata laifukan da suka hada da saba ma dokar gwamnatin tarayya wadda ta hana adana bayanai game da tsaron ƙasa wanda wani laifi ne da hukuncinsa ɗaurin shekaru har goma ne a gidan yari trump ya tabbatar da tuhumarsa da aka yi ta kafar sada zumuntarsa mai suna truth social To madalla masu saro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu kuwa madadin idris abdullah bako da ya karanto labaran duniya sai julie ladies gresham da ta ba da umarni da injiniyan namu robert hawa sharif ke fatan za a wayi gari lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc sai da safen ku.